da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yanzu da muke magana safiya ce ta ranar lahadi da daidai da sha ɗaya ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da tara ga watan oktoba shekara ta da sha ɗaya. wannan kaset da kake kallo da saurare shine kaset mai lamba b kaset ɗin da ya gabata shine yake da lamba a waɗannan jeren kasusuwa da kake kallo da saurare shimfiɗa ce da sharar fage wato muƙaddimar karatun littafin al'imamu muslim ibn al-hajjaj wanda ni muhammad awwal adam abu abdulrahman al-albani zaria nake ainihin wato karantawa kuma nake mana wannan sharhi a inda kamar yadda na bayyana cewa galibin waɗannan bayanan da nake yosu ina yosu ne daga littafin al-imam muslim ibn al-hajjaj wa manhajuhu fi sahih wa asaruhu fi ilm al-hadith wallafar babban malami abu ubaida mashhuru dan hasan wato dan husain dan ainihin wato alu salman allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi jama'ar musulmi mun tattauno abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda kai da ke kallo ko sauraron wannan kaset a yanzu ina ce maka karka sake ka dogara da duk abubuwan da za ka saurara a cikin wannan kasar har sai ka ji na farkon tukuna waɗanda muka ɗibo bayanai masu ɗimbin muhimmanci kwarai da gaske dangane da waye imam muslim yaushe aka haife shi yaushe ya rasu shekarun shi nawa a duniya mecece alkunya shi da sauran bayanai waɗanda suke da alaƙa da shi al'imamu muslim ɗan hajjaj Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi mun yi bayani dangane da waɗannan ɗabi'u na imamu muslim yadda ya taso haihuwar shi rasuwar shi shekarun shi nawa a duniya muna kan bayani dangane da sana'ar imamu muslim lokaci ya ƙure mana mun tattauno bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda muka nuna cewa imamu muslim ya kasance ɗan kasuwa ne mai neman ilimi mai karantar da ilimi allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki darajojin shi na daga cikin abubuwan da ainihin muka karanto cewa banda sana'ar da shi yake kuma yana da wasu dukiyoyi waɗanda suke gudanuwa to mun dai ɗauko bayanai waɗanda gaskiyar lamari ba za mu sake maimaita su ba sai dai mu ce lallai ilalla ka koma ka saurari kaset ɗin nan na farko mai lamba a in Allah so za ka samu gamsassun bayanai amma dai daga cikin dalilan da muka gabatar ya sa imam muslim ya zaɓi wannan sana'a ta sai da suturu a wannan ainihin wato ƙasa ta su ta ne sabor ita ce gari ne babban gari da ya shahara da ainihin wannan sana'a sannan kuma dalili na biyu da ya sa ya tara dukiya ya aika da dukiyar garuruka a nemi shi sana'o'i domin wannan su taimaka mishi wajen samun kuɗi waɗanda wannan zai ba shi damar siyan littattafai da kuma kyautata wa malaman shi wannan kuma zai ba shi dama insha Allahu ta'ala ya ainihin samu ya ainihin yawo duk inda yake so don haka mun ji cewa kamar yadda muka fara bayyana kuma za mu bayyana duk wani gari na ilimi da wata makaranta da ta cancanta imam muslim ya yi ya yi ta a sadda ta dace allah maɗaukakin sarki ya taimake mu imam muslim kamar yadda muka ji wannan dukiya ta taimaka mishi wajen yawan kai da komowa da malam yake cewa wa takrariha ilal asatiza wa shiyukh wal ulama allazina tanasaru fi mukhtalafil amsari wal asqa malamai suna nan ko ina a wannan lokaci a ƙasashen duniya mabambanta amma sai da imam muslim ya bi su kaf duk inda ya samu labarin wani malami sai da ya je haka imam muslim bai kwanta ya rasu da takaicin irin takaicin suhunun ba al-imam suhunun da ya ruwaito mana littafin mudawwana daga imam malik mutumin ƙasar tunisia ce da ka sani a yanzu garin tunis a ƙauyen suhunun ɗin ko kuma makamancin haka allah madaukakin sarki ya sanya mishi kwaɗayin son ilimi yana da kuma baiwa duk sharuɗan can da ka ji an faɗi yana da su sannan malamin da yake so ya je karatu ya yi tsawon rai amma matsala ɗaya ce ta yi mishi cikas ita ce bulgatun ba shi da kuɗi faƙiri ne na haka sai lallaba ya taka ƙasan masar da ƙafa daga tunisia sai ya zauna a ƙasan masar a wurin abdulrahman ɗan ƙasim yana koyan karatuttukan da abdulrahman ya koyo a wurin imamu malik amma fa ga imamu malik can a madina har yanzu yana karantar da karatun da suhununi yake so amma me ya hana shi ba shi da kuɗi da za a goya shi a jaki ko doki ko raƙumi a kai shi madina kamar yadda ba shi da kuɗin da zai riƙe kanshi in ya je sai yake cewa lahallahul faqar ce Allah ya tsine wa talauci albarka yace laulal faqar lastaghnaytu bi malikin an ibn qasim yace ba dan talauci ba me zan yi da dan qasim da maliku can a madina yace kuntu ataraddad ila ibn al-qasim wa jawabatu malik taridu ilayhi yace sai lallaba sai je wurin ɗan qasim abin da ya rikice wa dan qasim in ya rubuta wa malamin shi malik idan maliku ya rubuto da jawabi sai dan qasim ya zo yana nuna mana sai in ce yanzu wannan rubutun hannun imamu maliki ne imamu maliki na da rai na kasa zuwa kai Allah ya tsine wa talauci albarka ma maliki bai mutu ba kawai talauci ne ya ja mishi wannan jafa'i don haka akhilan tanalal ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa Bulgatun, wa irshadu ustazi wa tulu zamani dan uwa ba za ka taba samun karatu ba sai ka samu ainihin baiwa sai ka samu kwaɗayin abin sai ka yi juriya sai da kuɗi sai da malami malami ƙwararren malami sannan sai ka yi tsawon rai kuma ka daɗe kana karatu sai malaminka ya yi tsawon rai kuma ya daɗe yana karantar da kai to suhunun bi ya cika waɗancan sharuɗa amma abin da ya karya mishi duk wannan ƙa'idar ita ce talauci saboda haka lahallahul faqar ya ce Allah wadaran talauci tur da talauci ne ake da talauci talauci shi ya jaza mishi wannan abu ga imamu maliki na da rai yana ji yana gani ga rubutun imamu maliki ana kawowa da ɗimi-ɗimi ya karanta amma ba zai iya zuwa ba na fatar an gani Allah malaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a kun ji imam muslim sai da ya bi duk inda malamai suke a zamanin shi da duk inda kasashen ilimi suke je zauna ya koyi karatu insha Allah ta'ala kamar yadda muka alƙawaranta za mu kawo walam takun tijaratu a'iqatun ko a'iqatan ismu kana walam takun tijaratu a'iqatan lahu an ta'limin nas Allahu akbar kun ji abin da muke bari kasuwanci bai hana imamu muslim karantar da mutane ba kamar yadda a baya muka ce kasuwanci bai hana shi neman ilimi ba neman ilimi bai hana shi kasuwanci ba to haka da ya waye gari ya zama babban malami bai kuma waye gari ya sa wannan kasuwancin ya hana shi wa mutane karatu ko ya musu wa'azi ko ya zauna rubuta ɗirka ɗirkan littattafai irin littattafan da a yau ga su na zo da ƙwaya uku ne rak kaɗai ina so in buga mana misali imam muslim ko ya rubuta ɗarurukan littattafai duk kasuwanci bai hana shi ba musulunci shine addinin farko da ya fara ba da muhimmanci game da kula da lokaci da yadda ake tattalin lokaci abinda a yau aka fi sani da time management dole ne ka zama kana da kula da lokacinka ba ya zama kawai kai hayaniya da surutu da shirme da cika abubuwan da ba su ne ke da muhimmanci ba ko kuma saka kanka a cikin abin da gaba ɗaya ranar lahira zai sa ka kai nadama to da aka karantarwa ba ta hana shi kasuwanci ba kasuwanci bai hana shi karantarwa ba bal kana rahimahullahu ta'ala yuhaddisu nasa fi matjarihi Allahu akbar har a cikin shagon shi yana karantar da mutane hadisi qala al-hakim an-naysaburi wani babban malami al-imam al-hakim abu abdullah shi ma banai sabore ne ɗan garin su imamu muslim ne duk da ike ya zo daga bayan imamu muslim ne Allahu akbar ya ce wasa mi'itu abi na ji babana ma'ana a zahiri baban shi almajirin imamu muslim ne ko kuma baban shi ya san imam muslim ya ƙulu ya ce ra'aitu muslim ibn hajjaj na ga muslim ɗan hajjaj in ji baban hakim yuhaddisu bi khan mihmash yana karantar da mutane a shagon shi da ke anguwar khan mishmash wannan magana tana nan a cikin littafin sayarwa alamin nubala a shafi mujalladi na biyu a mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari biyar da saba'in baban imam hakim ya ce da idan shi ya ga musulmi yana karantar da mutane a cikin shagon shi kaga abin da muka faɗi kasuwanci bai hana karatu ba karatu bai hana kasuwanci ba to komai ana yin shi ne da gwargwado shi yasa wajibi ne ɗalibai su gane wannan kar ka sake saboda karatu ya zama baka kasuwanci sai dai in mahaifinka ya ɗaure ma gindi ko kuma wani to sai ka je ka dukufa da karatu kar ka sake kuma ka tafi kasuwancin kasuwancin ya hana ka karatu lallai ne ka san yadda za ka yi za ka shiga makarantar dare ne za ka shiga ta rana ne za ka shiga ta la'asar ne za ka shiga ta alhamis da juma'a ne ta asabar da lahad ne amma dai lallai dai ka haɗa guda biyu idan ka zauna ba karatu za ka wulaƙanta tun daga duniya har ƙabari har lahira idan ka zauna ba ka da sana'a ƙasƙanci da wulaƙanci zai same ka a duniyan nan haka in ka samu kanka a wutar nama, a ƙabari, ko a lahira kar kai mamaki dan ta iya yiwa hakan ya kai ka ga cin haramu Allah madaukakin sarki ya gafarta imam muslim jama'ar musulmi kun ji kaɗan daga cikin abubuwan da suka shafi imam muslim yanzu kenan mun gamsu cewa malaman hadisi daga cikin malaman salaf da mutaakhiruna suna sana'a ko ba sa yi suna yi sana'a ta hana su yada da'awa yada da'awa ya hana su sana'a ula'ikan lazina hadallah fa bi hudahu muqtadi waɗannan sune shiryayyun da Allah ya shiryar kai kokarin kwaikwayon su Allah madaukakin sarki ya taimaka shama'iluhu sai kuma ɗabi'un al-imamu muslim imamu muslim marowaci ne ko imamu muslim mai ganin kyashi ne ko mahassadi ne gaskiyar lamari malamai suka ce kana rahimahullahu ta'ala alil himma yana da ulul himma yana da kazar-kazar yana da ƙwazo ba malalaci ba ne ko kun fahimta sannan da gaske ike al'amarin shi za sabrin fi tarabi wa yana da haƙuri wajen neman ilimi da neman kuɗi walaysa adalla ala zalika min kasrati rahlatihi wa في البلدان الإسلامية كما سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله سبحانه ما لن يتي وازون إمام مسلم da ƙarfin himma shi da kazar-kazar ɗin shi da irin yadda yake zabura da kuma haƙurin shi wajen neman ilimi da neman kuɗi abu ne wanda yake ba sai na buga maka misali da su ba domin za ka iya gani ƙarara idan ka tsaya kai nazarin irin yadda yake yawo yana bin malamai gari-gari da irin yadda ya kewaye garurukan musulunci kaf a zamanin shi wanda a gaba ta biyu ta wannan karatu ita ce ainihin abad da za mu ba da muhimmanci a kai ويدل أيضا على علو همته wa ونشاطه بحثه الطويل an hadisin. yawan binciken shi da tsawaita bincike da yake game da hadisi hatta staghraqa minhu laylatan bi tamamihi yakan ɗauki dare wani lokacin har a kira a salatu wannan na faɗa mana da hausa ne al'ada hausa tun da cikin hausa muke magana har a kira a salatu ba abin da yake sai bincike ainihin game da hadisi wannan kaɗai ya isa ya nuna maka yadda yake da himma kila inna wafatahu kanat bisababi ghammin asabahu li'adami usurihi ala hadha alhadith wani hadisi ne kwaya ɗaya imam muslim ya ci dare yana neman shi har gari ya waye bai samu ba abin da yake nema bai samu ba malamai suka ce an ce sakamakon rasuwar shi shine bakin ciki da damuwa da ta same shi sakamakon wannan bakin cikin hadisi faqad kana rahimahullah fi majlis muzakara wa dhukira alhadith aka ce yana wurin karantarwa ne ana tattaunawa game da ilimi sai aka ambaci wani hadisi sai ya ce wa ɗalibai zai binciko faraja a fi baiti sai koma gidan shi wa aqfala ghurfatahu ya rufe ainihin kofa shiga ɗaki ya rufe ɗaki wa asraja siraj ya kunna fitila wa bata lailatahu yabhasu anhu ya wayi gari yana bincike akan wannan hadisi fa asbaha mutawaffar rahimahullahu ta'ala sai ya wayi gari sai gawar shi aka samu ga littattafai baja-baja sannan shi kuma gagawar shi ya fada a tsakiyar littafan Allahu akbar rigidi gamci <laughs> haka imamu suyuti littattafai ne na hadisi da tafsiri da fiƙin suka danne shi a ƙarƙashinsa aka zaƙulo gawar shi suyuti <laughs> ya fa a ce an same ka gini ya danne ka duk da annabi ya ce ka yi shahada <laughs> in ka zama mutumin kirki ne ko kuma wani la'anan ne wanda gashi nan har mujalla aka buga ya tafi wata shigantaka a kabarin abokin shi gashi a cikin garin kazaure da ke jihar jigawa sai aka samu cikin jikin shi yana cikin kabari sannan ya kone gaba ɗaya shi da kabarin nan kuma ga ɗuwaiwayen shi da ƙafafuwan shi sune a waje a shi mujallar wasu 'yan uwa al da suke bugawa a kaduna ita ta ruwaito wannan a garin ka saura abin ya faru abokin shi ne ya rasu an tafi gawa an ɗauki gawa an kai da daddare me yaje zai kwakula me yaje zai yi sai kawai sai hantsala cikin kabarin da kanshi da wuyan shi da hannayen shi da cikin shi da komai abin da aka samu kawai kaga iyakacin abin da aka samu gashi nan duwawun shi sai kafafuwa a waje aka zaro shi sai gashi ya babbake gaba daya aka tona kabarin gaba ɗayan kabarin ma ya babbake aka je a kai shi wurin sarkin ka zaure aka barbada kalanzir ko fetur aka ƙarasa ƙona shi irin wannan mutuwar ita ce alheri ko kuwa ka mutu cikin littattafai Shi ne abin da ya sa na kawo labarin ka mutu cikin littattafai Don kar ka ɗauka cewa imam Musulun don yi wannan mutuwa ya mutuwa banza ne Don kar ka dauka suyudi da littafan tafsiri da hadisi da fiqh suka danne shi ya yi mutuwar banza ne daraja ce sharafi ne Ɗaukaka ce Allah ya gafarta musu jama'a kun ji qala ibn salah wa kana li mautihi sababun gharibun ibn salahi yake cewa mutuwar imamu muslim ta ba mutane mamaki wani al'amari ne da ya zama baƙo na sha'a an ghamratin fikiriya ilmiya shi dai imamu muslim ya tashi cikin magagi da tangadi na neman ilimi ma'ana ilimi ya bugar da shi ilimi kawai duk inda ka samu imam muslim ilimi kawai ثم ذكر بإسناده إلى الحاكم قوله سمعت أبا عبد الله محمد ابن يعقوب يا سمعت أحمد ابن سلمة يقول أقيد لأبي الحسين مسلم ابن الحجاج مجلس للمذاكرة وذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد سراج وقال لمن في الدار لا يدخلن أحد منكم هذا البيت فقيل له uhudiyat lana salla fiha tam فقال قدموها إلي فقدموها فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يضمغها فأصبح وقد فنى التمرة التمر وجد الحديث قال الحاكم زادني ثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات أكتشي دي يزونا مجلسي الألبيس كمش تنبيع على قافة تمالا ga wani hadisi sai ce bai san shi ba amma insha Allah zai bincika ya shiga gida sai ya ce wa iyalai mata da 'ya'ya to kada wanda ya shigo wuri na yau sai matar ta ce to ai ga wani buhu na dadino an kawo mana sai ce ku ɗibo mini kawo aka miƙo mishi sai ce kar wanda ya shigo wuri na ya rufe kan shi je ta bincike ya yi ta nazari ya yi ta nazari aka ce yane yana cin dabinan nan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har dabino ya ƙare alhamdulillah sai ya ga hadisi to amma abin ya riga ya ci zuciyar shi ya ɗarsa shi zuciyar shi sakamakon haka ya rashin lafiyar da daga ita ya rasu a wannan daren aka waye gari sai gawar shi aka samu wannan magana tana nan a cikin wannan littafi wanda insha Allahu ta'ala zan zo in gabatar muku da shi ba da daɗewa ba mai suna siyanatu sahihi muslim Minal al-ikhlali wal ghalat wa himayatuhu min al-isqat was saqt al ibn shi ya rubuta wannan littafi yana daga cikin littafan da zan zo in gabatar hidimar da aka yi akan wannan littafi na al-imam muslim rigiji gabji wani aiki sai malamai ka duba littafin tarihu bagdad mujalladi na uku shafi na ainihin wato ɗari da uku da littafin muntazam mujalladi na biyar shafi na talatin da biyu zuwa talatin da uku Allah maɗaukakin sarki ya ji kan imam muslim yaushe imamu muslim ya rasu amma kafin mu kai ga nan ya kamata ka gane a nan mun kawo ne cewa daga cikin ɗabi'un shi kaji irin ɗabi'un shi yana da haƙuri yana da juriya to daga cikin ɗabi'un shi da malamai suka bayyana gashi suka ce wa bil jumla fa inna manaqibahu mashhura siratuhu mashkura a takaice tarihin imam malik abu ne wanda yake imamu muslim abu ne wanda yake shahararre sannan kuma labaran imam malik abubuwa imamu muslim labarai ne da in ka ji su sai ka yaba wa huwa kama qala fihi tilmizuhu muhammad ibn abdul wahhab al farra ma illa khayyira wa kana barran ha rahimana Allahu wa iya almajirin shi mai suna muhammad dan abdul wahab ya ce wallahi ni ban san wannan malami na ba sai mutumin kirki ne mai alheri mutum ne mai biyayya mai adalci ya ce allah ya ji kan malam mu ma allah ya ji kan mu wannan magana tana nan a cikin mir'atul jinan mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da hudu wa kana rahimahullahu ta'ala imaman siqa imam muslim ya kasance limami ne na musulmi limami ne na ilimi sannan amintacce ne mai gaskiya jalilal qadr mai matuƙar daraja min kibaril ulama daga cikin manyan malamai yattasimu bil wara wal ibada daga cikin siffofin shi shine yana da taka tsantsan yana da ibada wal ilmil wasi' yana da ilimi mai yawa wal ihtiyat li dinihi kuma yana da taka tsantsan ga addinin shi lidhalika azuma fi a'yunin nas dan haka yake da girman daraja a idan mutane wa alat manzilatuhu sannan darajar shi ta ɗaukaku wa samat makanatuhu sannan kuma matsayin shi ya kai makura wa kana ila janibi zalika duk da waɗannan ɗabi'u kuma da kaji na imam eh, eh, muslim fa ya kasance kuma shuja'an gwarzo ne saduqan mutumin kirki wasiyan mai cika alkawari wanda duk maganar da ya haka za ta kasance fi ila janibil haqq wa ahlihi fi shada'idi wal mulimat in ya tsaya akan gaskiya to ya tsaya akan ta kenan duk bala'i in ya faru duk masifa in ta faru yana nan zai tsaya haka in yana tare da kai yana tare da kai da daɗi da bala'i da alheri da sharri ina ma gane haka lokacin da musiba ta samu malamin shi Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari ya sha wulakanci da ɗauri da jifa da duka da kaskanci iri-iri saboda ya ce ƙur'ani maganar Allah ne sai imam bukhari garin sharhi ya faɗi wasu maganganu waɗanda waɗannan maganganun sai aka samu wani malami mai suna malam muhammad azzali wanda shi kanshi bukhari ya karatu a wurin shi muslim ya yi karatu a wurin shi kafin ma ya karatu a wurin bukhari domin garin su wannan malami ɗaya da imam muslim sai wannan malami hassada kuma ta zo ta ɗebe shi sai ya koma ya riƙe waɗannan kalmomi sai ya rinka yaya ta fitina tsakanin imamul bukhari da malaman garin na ya yana buga kan ɗaliban ilimi yana zuga sarakuna domin su ainihin yi wa imamul bukhari ƙayar baya domin a kore shi don ba ɗan gari ba ne a wannan lokaci duk ɗaliban da suka kewaye bukhari sai suka watse gaba ɗaya ba wanda ya rage sai imam muslim shi kadai Allahu akbar to imam muslim yana da tsayawa akan gaskiya a duk wani hali malam yace wa laqad waqafa rahimahullahu ta'ala ila janibil imam al-bukhari yansuruhu wa yu'aziru ya tsaya ya goyi bayan bukhari ya mara mishi baya wa yazudu anhu kuma ya kare shi saboda idan irin wannan ta faru to hatta abin da imamul bukhari bai ji ya gani ba za a faɗa a danganta mishi a ce ai ya ce kaza ai yayi kaza ai yayi kaza sai imam muslim yana biyana cewa ba haka abin yake ba ga yadda abin yake ga yadda abin yake har zuhali sai da ya taɓa kiran imamu muslim wata ran ya ce kai baka da hankali ne mutumin da duk gari an watse mishi duk ɗalibai sun watse sai kai duk abin da mutumin nan yake har yanzu baka gani ba to wallahi ka faɗaka amma ce mishi yake a ala gafata malam ni ina kwana tare da mutumin nan ina tashi da shi in ci abinci tare da shi in wuni tare da shi kaga waɗannan maganganun wallahi da kake ji ba haka suke ba kai kanka da za ka zauna da shi da ka tabbatar cewa ba haka abin yake ba amma a lokacin hasada ta kama shi amma kar ku manta imamul bukhari da ya karatu a hannun wannan mutumin ba ya yi karatu a wurin shi bane don wai shi karamin ɗalibi ne a tawali'u ne irin imamul bukhari ba ka ba imamul bukhari yana da karatu karatun da yake ya zarce karatun zuhali amma imamul bukhari ya shiga garin sai ya samu ana mutunta zuhali a matsayin shi na babban malami sai je mutunta shi domin shi ma zuhali ya mutunta shi gaskiya don wajen kilomita biyar ya ɗibi malamai da ɗalibai suka je suka tarbo bukhari lokacin da zai shigo gari zuhali yana zaune gidan shi bukhari ya zo ya ziyarce shi kuma ya ce sai imamu zuhali ya karantar da shi wasu hadisai waɗanda zai ruwaice su daga gare shi da wannan ne ake cewa zuhali ɗin malamin shi ne shi kuma almajirin shi amma ba don akwai wata rata ko tazara da za ka je a tsakaninsu ba ma'ana neman ilimi ne na mutuntawa kamar yadda za ka samu ƙarini yana cewa ƙarinin shi wani malami na ne domin ya mutunta shi shi kuma ya nuna al'amarin ilimi ta wali'u to a ƙarƙashin wannan jama'a a lokacin imamu muslim ya tabbatar bukhari akan gaskiya ike kuma ya tabbatar cewa ita gaskiya ba da yawan jama'a ake gane ta ba kuma maganganun da ake kirkira ana dangantawa ga bukhari an yi haka ne kadai dan a bata mai suna aka ce mutahaddiyan fi zalikal mawqif annaila khusum al-bukhari ya tsaya ya rinka tinkarar waɗanda ke cin mutuncin bukhari a wannan matsayi walam yubali bima lahum min nufuzin wa quwwatin wa sultan bai damu da cewa suna da faɗe a ji ba kamar su zuhali suna da ƙarfin kuɗi a tajiran gari suna da mulki sarakuna imam muslim ya tsaya shi dan gari ne ya tsaya ya goyi bayan imamul al-bukhari Allahu akbar fa min mawaqifihi allati baraza fiha iba'uhu wa karamatuhu annahu kana yawman fi majlisi muhammad ibn yahya adh-dhahli fa qala fi akhir majlisi ala man qala bil ladhi fala yahillu lahu an yahdura majlisana shi wannan malami muhammad adh-dhahli sai ya mai da abin ya zama fitina ana nan wata ran sai ya ce wanda duk yake cewa alƙur'ani lafazin Allah ne kalma Allah ce amma muryar muryar mai karatu ce abin da Bukhari ya faɗi fa kenan sai aka rikida abin kuma haka abin yake in ka ji ana karatun ƙur'ani shi ƙur'anin maganar Allah ce amma muryar da kake ji ana cewa iza zulzilatil ardu zilzalaha wannan muryar ba ta Allah ba ce muryar waye muryar mai karatun ce abinda bukhari ya faɗi kenan to zuhali sai mai da abin shegantaka har a majalisin karatu yana buga kan ɗalibai wata sai ya ce alaman qala bil lafzi fala yahillu lahu an yahdura majlisana wanda da yake cewa alkur'ani magana Allah ne amma lafazin da ake jin yana zantawa, lafazin mai karatu ne to gaskiya wannan dan bid'a ne kai sake zuwa makarantar mu fa akhadha muslimun rida fawqa imamatihi sai imamu muslim ya ɗauki mayafin shi ya ainihin ɗora saman rawanin shi wa kama ala ru'usin nas ya tashi a cikin mutane bai bari sai da aka tashi ba wa kharaja min majlisi sai tashi ya fita daga majalisin saboda ya san cewa magana da Imam al-Bukhari yake faɗi gaskiya ce shi kuma yana kanta dan haka dan kawai yanzu wannan malami ya maida abin hayaniya da rudani ba zai ji tsoron ya bayyana ba ba wai ya bari sai an tashi makaranta daga ran nan ba zai sake zuwa ba a'a malamin yana faɗin haka sai tashi sai naɗa rigar shi ya naɗa mayafin shi kawai sai ɗora akan rawanin shi sai tashi sai ya fita ma'ana ba zai compromising wannan abin ba zai sassauci wacin da ya san shi ne gaskiya wa jama'a kullama kana kataba minhu wa ba'asa biha ala zahri himalin ila babi muhammad bin yahya فاستحكمت بذلك الوحشة تخلف عنه وعن زيارته دي حديثا دي رويتو da duk littattafan da shi muslim ya ruwaito daga wannan malami muhammad dan yahya az-zuhali ya ɗaura su ya aika da su kan jaki guda aka je ainihin aka taru a ƙofar gidan malamin da aka taru a ƙofar gidan wannan malamin sai ainihin ɗan aike ke cewa wannan ainihin saƙo ne imamu muslim ya aiko da shi zuwa ga ainihin kai malam ya ce waɗannan littattafai ne da hadisan da ya ruwaita a wurinka ga sunan ya dawo maka bashi da bukata sannan tun daga wannan rana bai sake zuwa wurin wannan malamin ba kuma bai sake ainihin ziyarar shi ba wannan magana tana nan a cikin ainihin wato littafin tarihu bagdad mujalladi na sha uku shafi na ɗari da ɗaya da tarihu madinati dimashq mujalladi na goma sha shida na fata an gani وهذه القصة والتي قبلها التي قيل فيها إنها سبب وفاته تدلنا على أن الإمام مسلم أخلص لعلمه كل الإخلاص wannan tarihi na imam muslim da ya nuna cewa saboda tsabar son ilimi ne har sababin rasuwar shi yana nuna mana irin yadda imam muslim ya sadaukar da kanshi ga ilimi wa annahu wa habalahu hayatahu ya sadaukar da rayuwar shi ya tsarkake zuciyar shiga ilimi, ilimi wa anfaqa tahu fi sabilihi yana ciyar da lokacin shi yana kashe lokacin shi akan harkar ilimi wa huwa al-mi'yar fi mawaqifihi bainan minan nas to da wannan ake auna imam muslim a tsakanin malamai me wannan magana take nufi ga fassararta idan ɗalibi ya zama malami sai aka zo ana auna shi da sauran malamai to komawa baya ake yi a ga irin nacin shi a karatu da kuma irin sadaukarwar shi a karatu to wannan irin tarihin nashi na baya shi zai bayyana yanzu shi wane ne yaya yake a tsakanin waɗannan malamai ma'ana wane attajiri ne wane ma attajiri ne amma wane kasuwancin shi da yake nau'i goma ne da bahaushe ya ce ciniki goma maganin mai gasa yana da nau'in sana'a goma wannan ko yana da nau'in sana'a ɗaya sai aka zo ana gwada su dangane da gogewa da ƙwarewa da sanin kasuwanci a nan ba yawan kuɗi ba gogewa da ƙwarewa da sanin kasuwanci me za a yi amfani da shi a fifita ɗaya daga cikinsu shi ne nau'ukan kasuwancin da wancan yake sai a ce dalili ne akan dole zai fi wancan mai sana'a ɗaya gogewa malam yake cewa hubban wa bugdan silatan wa ma'adabin ma adabin jummin bi haisu la yashtum wa la da haka ake gwada ainihin wato imam muslim a tsakanin malamai wajen ko ka so shi ko ka ƙi shi ko ka alaƙanta kanka da shi ko ka ƙaurace mishi ko ka girmama shi ko kuma makamantan haka ka ji dai irin yadda yake sadaukarwa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu قال نجم الدين الطوفي رحمه الله في شرح الأربعين في سبب تلقيب البخاري ومسلم بإمامي المحدثين دون دي كانت أربعون حديث ذاك جاء حديث فرقو دي رويتو شي إمام النووي أربعون حديث يتي رواه إمام المحدثين لإماما ما لمن حديثي سوسك رويتو أن حديثي ba haka ya faɗi ba imam al-bukhari da muslim imam al-muhaddisin ma nasu yace huwa bi ikibari ma alaihi min al an lura da irin tsoron Allah su ne da taka tsantsan wa zuhud Waljid da kuma dagewarsu wal ijtihad da kwazon su fi takhrij sahihi wajen fitar da hadisai ingantattu wa tasrih bihi fi kitabaihima ma da kuma suka fito karara a cikin tafan suka bayyana wa duniya waɗannan littattafai hatta tamma bihima fi tashihi kulla man ba'dahuma har ya zama waɗanda duk suka biyo bayansu? to da su suke kwaikwayo kama Al'imamu ibn sakan yana da sahih akwai sahih na ibn sakan kama al-imam al-hakim al-mustadrak ala sahihaini kamar Al'imamu ibn khuzaima sahih na ibn khuzaima kama Al'imamu ibn hibban sahih na ibn hibban waɗannan littafan duk na faɗe su ne da yadda aka saba faɗin su ba haka ba kowane littafi yana da ainihin sunan yanka wanda mai littafin ya sanya mishi kamar yadda kowane ɗa yana da sunan da uba ko waliyin shi ya sanya mishi haka a yau za mu faɗi in Allah so sunan yanka na littafin sahihu muslim amma a nan ana bayyana maka me yasa aka kirayi waɗannan littattafai ai waɗannan malamai da wannan sunan jama'a kun ji ɗabi'un imamu al-muslim amma sifatuhu al-khalqiyya wal jismiyya warada fiha qaulul hakim al-imam al-hakim bai zauna da imam muslim ba amma baban shi ya zauna da imam muslim to idan kai basiri ne mai hikima mai albarka idan baka zauna da manyan malaman duniya ba in Allah ya maka arziki da malamin da ya zauna da manyan malaman duniya to ta haka za ka samu labari idan kai ɗan albarka ne idan ka zauna da mahaifinka sai ka san tarihin dattawa da yawa shi yasa da yawa da za ka zauna yanzu da 'ya'yan malam baba ahmad za ka ji tarihin malaman najeriya da yawa a wurinsu saboda babansu ya yi hudda da mafi yawancin malaman najeriya su kuma kullum suna nan makala da mahaifin na haka za ka ji tarihin malaman ƙasa da yawa da tarihohi masu yawa to haka ya faru ga al'imamul hakim shi bai zauna da musulun ba amma baban shi ya zauna da musulun na haka sai kalewa baban shi kullum yana makale yana jin tarihin imamu musulun Bar ka ji abin da hakim ya ce sami'tu abi yaqulu naji babana na cewa ra'aitu muslim ibn hajjaj na ga muslim dan hajjaj yuhaddis yana ba da hadisi fi khan mihmash a shagon shi da ke garin khan mishmash, mihmash fa kana tammal ya kasance mai tsawo ne kaji dogo ne dama nan ana faɗin yaya siffa halittar shi take dogo ne gajere ne wada ne mai kiba ne yana da furfura yana da saiko yana da kaza hakim ya ce na ji abin da babana yake cewa ya ga Musulmi yana karantar da hadisi a shagon shi da ke khan ni'mash dogon mutum ne fakana tammal qama abyabar ra'si wal lihya mai tsawo ne sannan da furfura a kan shi da kuma furfura a gemen shi yurhi tarafa imamatihi baina katifaihi yana ɗaura rawani idan ya ɗaura rawani kuma sai ya sako jelan rawanin gaban shi haka sai ta ratso ta gaban shi a kafaɗin shi kamar yadda rawanin alƙalai yake a Najeriya ina fata an gani wannan magana tana nan a cikin sayarwa alamin nubala mujalladi na sha biyu shafi na ɗari biyar da saba'in da littafin ainihin wato tahzibu tahzib mujalladi na goma shafi na ɗari da sha biyar da littafin almuntazam mujalladi na biyar shafi na talatin da biyu da kuma muqaddima ta littafin tuhfatul ahwazi wadda malam mubarak fori ya yi ta ne akan ainihin tarihin hadisai da kuma littafan hadisai a mujalladin farko shafi na ɗari da ashirin da biyu na fata an gane wara'ahu ba'duhum fil manam wani yayi mafarkin imamu muslim ya mafarkin imam muslim bai taba ganin muslim ba Ya ce ya ganshi shi abyabar abiyabar wal lihya dattijo ne wanda yana da furfura a ka yana da kuma furfura a gemu Hassanal wajihi yana da kyakkyawar fuska alaihi rida'un hasan yana saye da ainihin wato mayafi kyakkyawa wa ala ra'asihi imama sannan yana saye da rawani akan shi qad arkhaha baina katifaihi wadda ya saki wannan ainihin wato rawani jelan shi a gaban kafaɗa shi kun ga yi daidai da abin da wancan da ya gan shi ido da ido ya gani daga nan za ka gane gaskiyar wannan mafarkin wannan magana tana nan a cikin littafin tarihu madinati dimashq a mujalladi na sha shida ko da yake yi amfani da bugun hannu ne tun kafin a buga amma masha Allah muna da wannan littafin a makarantar mujalladi tamanin da biyu ne wa huwa wasfun malam yace wannan siffantawa ce yatanasabu ma'a halil imami muslim wa sara'ihi wa wannan siffantawar da aka ce an gan shi da ita da kyawawan kaya da gemu da rawani da tsafta da kaza da kaza tana nuna yadda imam muslim yake a matsayin shi na mai wadata kuma tarakahu ko waqaruhu wa zuranatuhu fi nufusin nas da kuma irin abubuwan da ainihin wato natsuwar shi da kuma tarihin shi ta gada a zukatan mutane shi yasa har ake mafarkin shi sai kuma a gan shi kamar yadda yake mana saboda ɗabi'un shi sun riga sun bi jinin jama'a da tunanin jama'a don haka har waɗanda ba su san shi ba sai suna mafarkin shi saboda labaran shi da suke ji sai kuma su gan shi a mafarki kamar yadda yake wafatuhu Tufiyar imam muslim rahimahullah a shiyata yau ahadi Alkhamis khamis wal 20 min rajab imam muslim ya rasu a ainihin yammacin ranar lahadi allahu akbar ya mu yau za mu fara karatun shi mu kuma a ranar lahadi a yammacin ranar lahadi ya rasu a yammacin ranar lahadi Imam muslim allah ma'aukakin sarki ya ji ƙanshi wadda ta daidai da ranar ashirin da biyar ga watan rajab wato watan da hausa ke kira watan azumin tsofaffi sanata ihda wa sittina wa mi'ataini hijriya shekarar hijira na da ɗari biyu da sittin da ɗaya kamar yadda muka gabatar asadis min mayu wato shida ga watan ainihin mai sanata hamsin wa sab'ina wa samanimi'a miladiya shekara ta ɗari takwas da saba'in da biyar 875 AD 875 AD yanzu in ka tashi sai ka ce 2011 minus 875 abin da ya baka shine shekarun imamu muslim da mutuwa ko kuma ka ce 1432 minus 261 abin da ya baka shine ainihin shekarun shi da rasuwa amma kuma ta iya yiwa kaga akwai bambancin shekara uku ko shekara hudu ko biyar saboda ni saboda wannan shamsiya ce wannan kamariya ce ka karanta suratul kahfi wannan geographical ka'ida ce wani theory ne a cikin geography tsakanin miladiya wanda suke amfani da ainihin shamsiya shine gregorian calendar da kuma hijiriya wadda ita kuma suna amfani da luna ne to ana samu in aka daɗe bambancin shekara biyar ko shekara shida na fata an gane na haka ku lissafa me kuka samu eh ame ta musulunci dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da ɗaya shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da ɗaya yau da mutuwa shi a hijira kenan gregorian fa ta turawa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida to kun gani can dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida bambancin shekara nawa wannan da tamanin da ɗaya wannan da talatin da shida bambancin yana da yawa yana faruwa wannan ƙa'idar ka je na baka ita assignment geography ne na qur'ani lokacin da Allah yake magana dangane da ashabul kahafi ya kawo sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbu wa yaquluna kaza wa yaquluna kaza dangane da iddarsu adadinsu sannan walabisu fi kahfihim salas mi'atin wazdadu tisa to kaga wazdadu tisa din nan theory ne na geography Allah ya faɗi Gregorian ne da kuma ainihin hijiriya a wurin ba wannan karatun muke ban Allah so a wuce je ka na dan baka tip ka je kai bincike insha Allah a takaice shekarar Imam Muslim dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da ɗaya da rasuwa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba ku manta ba mun ce ya shekara na 171 hijiriya 1171 dubu ɗaya da ɗari da saba'in da ɗaya to miladiya fa to ka gani ita kuma dubu ɗaya da ɗari da talatin da ɗaya to kamar yadda muka gabatar in ba ku manta ba dama mun ce shekarar shi nawa a duniya shekarar shi hamsin da biyar ya a duniya na fata an gane ya kai haddi na kuhula kenan shine ya kai haddi na shekuka dattaku don haka kahalu ne tunda ya wuce shekara arba'in har ya kai hamsin har ya kai wadusi na yau malisinain da yake da daddare ne ya rasu da yamma ya rasu to hidima hada shi ba a samu dama ba in mutum ya rasu da daddare kamar yadda zamu ji a karatun a ahkamul jana'iz da daddaren ake so a rufe shi amma da sharaɗin in ba za a samu matsalar jama'a ba da kuma haƙan kabari da sauransu amma in har za a samu wannan matsala to sai a bari sai gari ya waye na fata an gane sai ya zama ba a rufe shi ba sai ranar litinin wa maqbaratuhu fi ra'asi maidani ziyad bi nasri abad zahir ne a tsakiyar garin ne sabur makabartar take kun san da makabartu a tsakiyar gari ake je ka cikin garin zaria za ga wata makabarta tsohuwa a tsakiyar gari to asali da a tsakiyar garin suke yi to haka shi ma ina fata an gane wa kana qabruhu yuzar وقد ذكر الذهبي وابن عبد الهادي وابن صلاح والأولان توفيا في القرن الثامن الهجري إمام الذهبي ده محمد ابن عبد الهادي ده ابن صلاح sun ambaci cewa har zuwa zamanin su ana ganin kabarin imam musulun har ana ziyarar wurin kaga ya nuna kabarin ya daɗe kenan ana sane da shi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta imam muslim rahimallahu musliman rajulan akhlasa lil ilm فوقفه لله فيه وأبلغه درجة من الدرجات العليا التي لا يحصل إليها إلا المخلصون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي جماعة كنت تقيتتشن تاريخ إمام مسلم أمت إنشي نا مسلم واني أنا دماتا yana da ainihin ‘ya'ya. Dangane da ‘yan uwa ‘yan boko waɗanda suka iya karatun boko suna buƙatar su samu tarihin imamu muslim da harshen turanci su je ainihin su buga wannan shahararren website da muke faɗi www.sultan.org s-u-l-t-a-n.org sannan ga wannan littafi wanda ainihin wato salahuddin ali abdulmaujud ya rubuta shi ya sanya mishi siratul imami muslim ibn al-hajjaj rahimahullah wannan littafi shi fassarar shi ne aka yi the biography of imam muslim ibn al-hajjaj the biography of imam muslim ibn al-hajjaj kusan duk abubuwan da na faɗi a nan insha Allah ta'ala za ka same su har da ƙari ma wanda gaba ɗaya ban kawo su ba amma shi ma dai mai wannan littafin da yawa ya jingina akan wannan littafi na ainihin malam mashhur Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ta wani bangare ne bangare na biyu tarihin imam muslim dangane da neman ilimin shi ina imam muslim ya nemi ilimi imam muslim ya nemi ilimi kuma ya samu Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci rayuwar shi kaɗan daga cikin abubuwan da malam mashhur yake faɗi ya aqbala al-imam muslim ala sama'il hadith wa hifdhihi wa talabihi منذ صغره فها هو الإمام الذهبي يقول وأول سماع مسلم سنة ثماني عشر ومئتين إمام الذهبي يتي فرقو فرق ينكرا تم مسلم غا حديثي يا فاروني أينين واتو تنشي كرات ريبيو دشاتقوس وكان عمره آن ذاك اثنتي عشر سنة تشين إمام مسلم ينا تنشي كرا غوم شابيو كينا نافات أنغاني wala shakka annahu bada'a talab al-ilmi tahta ishrafi walidi babu shakka wannan na nuna maka cewa imamu muslim fa ya fara koyon karatu ne a ƙarƙashin kula ta mahaifin shi jama'a kun ga waɗannan maganganun da muke yawan faɗi alaƙa tsakanin ɗa da uba alaƙa tsakanin ɗa da uwa alaƙa tsakanin uwa da ɗa alaƙa tsakanin uba da ɗa ta wajen neman ilimi darasi ce da ya kamata kowannen mu ya tsaya ya duba babanka malami ne me ka tasirantu da shi a hannun babanka yanzu muke gaya muku wannan magana ni kaina akwai wasu tarihi in ina nema na malaman najeriya ‘ya'yan malam baba ahmad na kan samu sai ni awa ɗaya awa biyu muna hira ko da a waya ne ya aka suka samu wannan tarihin suna makale da mahaifinsu ina yi shiga ina yi fita yaya aka kaza yaya aka kaza kuma har yau babu wani tarihi da na taɓa faɗi wani ya ji na faɗi tarihin akan mahaifin shi ya zo ya ce ƙarya ne sai ce kamar kana nan aka yi in ja baki na in yi gum haka muka haɗu a ka'aba ina gaban wasu ban sani ba ashe wani yana tuna mishi ya ce ka san wani da ke gaban mai ce a'a ce wannan mutumin ya san babanka fiye da kai wani babban alkali ne a nan najeriya ya ce muka koma zan baka wani kaset da ya tarihin mahaifinku ya ce na yi mamaki ya ce kai kanka baka san wannan tarihin ba kuma can daga jihar gombe suke yadda da muka tashi sallar isha za a watse a ka'aba sannan sai suka taba ni nan muka zauna muka yi ta hira har kusan sha biyun dare kuma babban alkali ne shi kuma ɗayan babban lauya ne a faɗo ja ya ɗauka da lauya da alƙali jama'a musulmi kun ji saboda haka sai kowace uwa ta duba ta ga me kika taɓa ƙullawa ɗanki kai me ka taɓa ƙullawa ɗanka don ya waye gari ya zama malami ya karatu kai wace wani amfani ka taɓa amfana daga hannun uwarka na kai karatu wani amfani ka taɓa amfana daga wurin mahaifinka don kai karatu imamu muslim ya fara karatu gashi kamar yadda muka ji tun yana shekara sha biyu malam yake cewa tabbas mahaifin shi ne mai jagoranci iz kana kama qaddamna min mashikatul ilm domin kamar yadda muka gabata yana daga cikin manyan malamai wa yakunu bittali qad awwalan ala shuyukh baladi dan haka kenan tabbas sai da ya kewaye malaman garin su ya fara koyan karatu wa humul al aqrab wurin zai fara shan ilimi na kusa wa sami'a min kasirin min a'immatihim ya ji karatu daga wurin manya-manyan malaman garin min misli yahya ibn yahya at-taymi at-tamimi an-naysaburi al-mutawaffa sanata 26 26 wa 200 hijriya wanda ya rasu shekarar hijira na da ɗari biyu da ainihin 26 yahya ibn yahya wa kana hadha imam huwa awwalu man sami'a minhu fi sanati 18 imam muslim na shekara goma sha 18 ya fara ainihin wato koyon karatu a wurin wannan malamin wa hajja fi sanati 20 wa huwa amran yana garjan saurayi shi ne ake kira teenager yana jin karfin shi ya tafi aikin hajji yana dan shekara 20 fa sami'a bi makka min al-qanabi da ya je makka sai suka haɗu da al abdullahi ibnu maslama ibnu al-qanab al-qanabi almajirin imamu malik dan haka zaka je yana cewa haddasa al-qanabi yana ɗan shekara ashirin ya koyi karatu wurin shi Wahuwa huwa akbaru shaykhin lahu a cikin malaman imamu muslim shine mafi shekaru da yawa shine mafi daɗewa a duniya wannan magana tana nan a cikin littafin siyanatu sahih muslim wanda zan zo in gabatar insha Allah wa mimman sami'a minhu bi sabur ishaq ibn rawiya ishaq ɗan rawiya na daga cikin malaman da imam muslim ya koyi karatu a wurinsu a nisabur wanda ishaq dan rawiya ya rasu hijira na da 238 wa Qutayba ibn Sa'id da al-Imam Qutayba ibn Sa'id zaka ji Imam Muslim yana cewa haddathani Qutayba ibn Sa'id shi ko ya rasu hijira na da 240 ji waɗannan duk malaman garin su ne sai ka duba ka gani kai yanzu da ka tashi wane kilibibi ya sa ka tsallake malaman garinku saboda wata rashin kunya yanzu ta zo wa ɗalibai wai shi so yake yi ya fita daga garin ya je ya yi karatu ba a wurin wani malami a garin ba wai don ya zo ya yi gogayya da malaman garin wai shi ma da ilimin shi a gai wannan kinibibi ne ka karanta tadribin rawi tare da matanin shi ta karim al'imamun nawawi ne matanin da al'imamu siyuti mai sharhin suka ce na daga cikin tsarin ilimi sai ka fara da malaman garinku idan ka ɗibi na malaman garinku to sannan sai kuma ka fara tunanin rihlat ina kuma za ka je wani zai tafiya je yayi yi karatu a wani garin karatun da yake akwai a garinsu me yiwa a garin nasun kuma abin mamaki karatun ya fi inganci fiye da inda zai je can ya koyo amma wai ya ɗauki kini bibi ne wato idan babu muguwan manufa fa ba laifi ba laifi ba ne munasaba ce ta kama wani yanayi ya kama wani dalili ya kama ka girma a garin amma sai mahaifinka ya ɗauke ka kai ka wani gari ka tafi ka kula da gonar shi garin can sai kai karatu a garin kaga dalili ne amma a kinibibin shi ne mu muke maganar wai shi yana son ne ya zo ya dawo garin shi ma a garin ya gogayya da malaman garin kuma kai ya zama malaman garin suna da minna a kan shi cewar su suka karantar da shi na haka sai zara jiki sai ya tafi bari ya je wuri kaza ya je karatu in ya dawo shi ma sai a ce gashi ya zo wai shi ma yana daga cikin abin da yake so wai a san yayo karatu from nowhere kawai an gan shi da karatun shi ne ba daraja ba ce wannan rai ba daraja ba ce saboda haka na daga cikin ladubba sai da imam malik ya bi garinsu ai imamu muslim afwan na ta cewa imam malik sai da ya bi garinsu tukuna ya tafi ya tafi ya tafi wa la'allahu sami'a minhuma wa min ghairihima min ahli baladihi fi hadhihi al-fatra al-mubakkira fi talabihi lil ilm iz annahu fi tariqi ruju'ihi min al-hajj sami'a bil min ahmad ibn yunus wa jama'a wa asra'a ila da ya tafi aikin hajji yana kan hanyar dawa kuma sai ya tsaya a kufa wurin wani babban malami mai suna ahmad dan yunusa da wasu malamai ya koyi karatu wa makasa fiha qurabata ashara sanawat ya zauna a kufa bayan ya dawo daga aikin hajji ya zauna ya kamar shekara goma sun martahala ba'da a awamin qabla sanata salasin sannan bayan waɗannan shekaru kafin duk da zai cika shekara talatin a duniya kun ga ya tafi hajji yana ɗan shekara ashirin da ya dawo sai tsaya a kufa da ya tsaya a kufa ya shekara goma yana duk da zai cika shekara goma wadda za ta cika min shekara talatin sai ya dawo garinsu wala shakka annahu adama al-ikhtilaf ila shuyukhi baldatihi babu shakka ya yawaita yawo yana kaiwa da komowa wurin malaman ainihin garinsu sawa bi naisabur khassa an bi khurasan amma shin a naisabor din ne kamar ka ce a Zaria ko kuwa a jihar Kaduna gaba ɗaya yanhalu minhum yana kandamowa daga gare su wa ya'khudhu anhum yana ɗibo ilimi fi halati wujudihi fi baladihi a lokacin da yake garin wa inda qudumihi min asfarihi haka har da ya dawo daga tafiya ba zai musu dagawa cewa ya je Makka da Madina yayi karatu ya tsaya a Kufa yayi karatu dan haka su ɗin ne ba su isa yanzu ya zo karatu a wurinsu ba har da ya dawo wa rihlatihi fi talabil ilmi da dawowar shi daga neman ilimi sai da ya rinka komawa wurin malaman garin yana ɗaukar karatun bayan nan kuma sai rihlatu yawon da imam muslim ya dangane da yawon neman ilimi mun ta bayyanawa a baya har zuwa yanzu ya shiga garuruka masu dama waɗanda a gurguje nake so in takaita daga ciki ya je hijaz idan aka ce hijaz a wancan lokacin ta fi ɗaukar ma'anar saudiya a yanzu ita ce makka da madina ya yi karatu a maka ya yi a madina saniyan na biyu ya yi iraki ya yi karatu ainihin a iraq sannan ya yi a basra a cikin ƙasar iraki din kamar yadda kuma kuka ji mun gabatar ya yi a kufa sannan kuma kamar yadda kuka ji ya yi karatu ainihin a baghdad sannan ya yi karatu a balkh waɗannan duk yankuna ne daga cikin yankunan da a waɗancan lokutan duk za ka zuba su a ƙasar iraq kamar shekaru talatin ko arba'in da suka wuce sai ka ce garin kwantagora duk suna daga cikin ainihin jihohin da ke ƙarƙashin sokoto da ƙauren na moda amma kaga yanzu kwantagora da ƙauren na moda ba sa daga cikin ainihin jihar sokoto haka kuma ya yi karatu ainihin a rai wato inda kake jin malaman garin ana ce musu arrazi garin su fakhruddin razi garin su ainihin Abdulrahman da shi da mahaifin shi arrazi ya yi karatu a ƙasar masar ya yi karatu a ƙasar sham ita ce siriya a takaicen takaitawa ne wannan ya nuna mana imam muslim ya yi yawo kwarai da gaske don neman ilimi an fahimta to wannan yana daga cikin sunna ta malamai shine bayan kaya a garinku sai kuma ka ainihin tafi wasu garuruka ka nemo sannan ka dawo kuma abin da kake da bukata a garinku sai ka ci gaba da yi kai kuma sai ka ci gaba da ainihin yada alheran da ainihin suka tattaru a gare ka kamar yadda muka faɗi na daga cikin abin da ya taimaki imam muslim akan wannan yawon neman ilimi tasowa da ya a gidansu ya ga gidan neman ilimi ne sannan kuma abin da ya karfafi gwiwar shi mahaifin shi sannan sai kuma dukiya da wadatattun kuɗi waɗanda yake da su Allah maɗaukakin sarki ya gafarta imam muslim kasantuwar imam muslim malamin hadisi ne shi malamin hadisi yana goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kadai baya goyon bayan wani limami baya goyon bayan wani shehi baya goyon bayan wani shugaban kungiya sai abin da ya daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wannan yasa imamu muslim saboda wasu hadisai da ya rinka ruwaitowa da wasu babuka da yake kullawa a littafin sai wasu in suka dube shi sai su ce ba malike ne saboda za a ga hadisan da babukan sun yi daidai da malikiya wasu kuma sai su ce a'a ba shafi'e ne saboda babin sai a ga wannan babin da hadisin gaba ɗaya shafi'iya yake goyon baya wasu kuma sai su ce ba hambale ne saboda suna ganin ra'ayoyin shi na ƙulla wasu babuka sun yi daidai da hambaliya wasu kuma sai su ce ba hanafe ne shi ma dai saboda suna ganin ya ƙulla wani babi wanda ya daidai da ainihin hanafiya a ƙashin gaskiya saboda Allah ita wannan magana ta ƙarshe ita ce ban cika ganin malamai sun cika danganta shi zuwa gare ta ba cewa ba hanafi ne amma su ce mishi ba malike su ce mishi ba shafi'e su ce mishi ba hambale wannan shi ya fi fitowa ƙarara da ainihin kuma shahara gaskiyar lamari da ike a tattakaice muke taƙaita wannan muƙaddima in Allah so muna so mu ƙarƙare ta imamu muslim ba malike bane baba hambale bane ba ba shafi'i ba ne ba ba hanafi ba ne bi ma'anar kalima sai dai yana girmama waɗannan malaman yana girmama waɗannan mazhabobin yana kuma mutunta ainihin fiƙihunsu. amma yana karkata ne duk inda dalili ya karkata don haka a cikin abubuwan da ya ɗauka na mazhabin fiƙihu akwai abubuwan da sun yi daidai da mazhabin shafi'iyya to ba ya ɗauka ba ne don ya goyi bayan shafi'i ko kuma mazhabin haka maliki don mazhab ko mazhabin haka hambali ko mazhabin haka hanafi ko mazhabin haka sauri ko mazhabin shi a'a ya ɗauki waɗannan abubuwa ne domin haka suka dace da gaskiya jama'a kun fahimci wannan da kyau to gaskiyar lamari wannan ita ce ingantacciyar magana Allah ya ji kan Abubakar Mahamudu Gumi da gafara shi kanshi lokacin da ya zo zai karantar da littafin sahihi muslim wanda shi ne littafin karshe daga cikin manya-manyan littattafai wanda ya sa ya karantar yana cikin karatun Allah ya mishi rasuwa a babin hajji shi kanshi Malam Bakar Gumi ya ce ba shafi'e ne muslim shi kuma Malam Bakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta mishi da yake yakan goya baya ga malikiya sai ya ce in Allah ya so a cikin karatun mu mun zo za mu yi ƙoƙarin duk inda ya ƙoƙarin karkata ga shafi'iya mu kuma za mu dawo da abin ya daidai da namu malikiya ɗin Allah madaukakin sarki ya gafarta musu amma gaskiya imamu muslim ba ba shafi'i ba ne imamu muslim salafiyul aqida salafiyul mazhab wal mashrab fil furu' wa fil i'tiqad abin da ya faru su malaman salaf ba sa musu mazhaba ba sa musu fiƙihu ba sa sukan limani, ba sa sukan malamin fiƙihu amma abin da suke suka shine riko da mazhaba ɗaya ka ce duk wanda ba ita ba ɓata ce shirme ce riko da malami ɗaya ka ce duk wanda ba shi ba jahili ne bai iya ba riko da ainihin wato littafin fiƙihu ɗaya ka ce duk wani littafin fiƙihu ɓata ne sai wannan wannan ƙarara duk malaman hadisi gaba ɗayansu a kan wannan tafarkin suke saboda haka suke shan sharri da ƙazafi da baƙaƙen maganganu cewa suna suka malaman fiƙihu cewa suna zagin ainihin limamai cewa suna sukar ainihin littattafan fiƙihu cewa suna cewa mazhaba ba daidai ba ce gaskiya saboda Allah ba haka abin yake ba don haka a cikin wannan littafi mazhabin da imamu muslim yake kai shine ni muhammad awwal adam albani nake a kai don haka alhamdulillah ja ya faɗo ja ya ɗauka a ƙarƙashin wannan littafin zai mun sauƙin karatu da sauƙin karantarwa don mazhabin da nake bi shi ne mai littafin yake bi aƙidar da nake a kai ita ce aƙidar mai littafin don haka babu wata shamfanya sai dai kawai ka ga fassara da ma'anonin littafin suna fitowa kamar yadda mai littafin ya rubuta su domin babu wani abu da yake a kai wanda zan ga cewa wannan abin shirme ne ko kuma ba haka ba ne tare da cewa ba ma tsarkake shi daga kuskure amma abin da muke cewa mazhabin da mu muka yadda da shi shine mazhabin ka gaskata dukkan mazhabobi ka ce gaskiya ne amma in aka zo ɗaukar ra'ayi kuma sai ka dubi wacce ce take da ingantacce ko ƙarfafaffen dalili sai ka bi wannan baya nuna ɗayar ka ce ƙarya ce ko ɓata ce wannan ne abin da muke a kai kuma wannan shi ake kira al-mazhabu salafi haka mazhabi na salafi mazhabi ne gaskiya amma ba irin mazhabi ne na maliki ba ba irin mazhabi ne na shafi'i ba ba irin mazhabi ne na hanafi ko sauri ko hambali ko makamancin haka ba al mazhabu salafi shine zaka je ka binciko magana ne da dalilanta sai ka tabbatar da abin da yake daidai shi kanshi imamu abu hanifa haka yayi bai riƙe mazhabin malamin shi hammadu dan zaid ba shi kanshi imamu malik haka ya bi bai rike mazhabin malamin shi sa'idu ibn musayyib ba shi kanshi imamu ahmad ibn hanbali haka yayi bai rike mazhabin malamin shi ainihin wato da suka gabata daga cikin malaman shi akwai ainihin al-imamu shafi'i haka shi ma shafi'i yayi bai rike mazhabin malamin shi imamu malik ba dan haka mu ma akan haka muke Naka haka da bakin mu ku ji mun yadda da mazhaba gaskiya ce amma kuma ba ma cewa ita kaɗai ce daidai amma gaskiya ce ma'ana mazhaba ba kafirci ba ce ba barna ba ce amma kuma riko da ita ita kaɗai ka ce sauran ɓata ne ƙarya ne ba daidai ba ne to wannan ita ce bid'ar da muke faɗa da ita har yau kuma tun san da ka san mu haka muke har yau ba canza muka yi ba sai dai mai yiwa da baka fahimce mu ba yanzu ka fahimce mu ko kuma da ka fahimce mu yanzu ne ka ruɗe saboda na yi mamaki da zan je wa'azi mina mata ne so gayyace ni wa'azin ɗalibanmu na kaduna waɗanda suke da ƙungiya da so kafa suka sa mata women in da'awa sukan gayyaci sauran ƙungiyoyi kuma suka je makarantar dattijan nan sheikh lemo sheikh ahmad lemo suka ce a nan za su yi kaga wannan yake nuna sun ɗauki irin karantarwar mu dan ka kafa ƙungiya, to ba za ka ce duk wata ƙungiya kuma ɓata ce sai taka ba sannan ba za ka ce duk wani malami sai naka shi ne kawai ya iya karatu ba amma kowa ya san Sheikh Ahmad Lemo ba ɗan izala ba ne bai taɓa cewa kanshi yana bin salafiya ba ya fi karkata zuwa ga ɗariƙa amma da suka ce a nan za su yi muka ce madalla abin da muke so kenan muka je a nan aka yi a nan aka karkare a nan muka je muka yi wa'azin aka marhabance mu aka rungume mu kuma muka tsaya muka yi wa'azi daidai da aƙidar mu da karatun mu aka zauna aka sadu aka gaisa haka ake yi baya nuna cewa dan kai dan salafiya ne ba ruwanka da dan izala ko kai dan izala ne ba ruwanka da dan salafiya ko kai dan dariƙa ne ba ruwanka da dan izala ko kai dan izala ne ba ruwanka da dan dariƙa ko kai dan dariƙa ne ba ruwanka da dan salafiya baya nuna haka to mu abin da muke musu shine ne ka ce dole naka naka ne in ba naka ba kowa dan huta ne sai mu ce ƙarya kake wannan aqida Allah bai yarda da ita ba wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara haka suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai in ba yahude ne kiristoci suka ce ƙarya kuke in ba kirista bane kai ba za ka shiga aljanna ba Allah ya ce tilka amaniyuhum yace maganar banza kun hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku kawo hujja kuna da gaskiya sai Allah yace bala ba haka abin yake ba man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika man ashabun nar waye dan wuta ba kirista ba ba ba yahude ba ba musulmi ba ba ɗan ɗariƙa ba ba ɗan izala ba ba ɗan shi'a ba ba ɗan kaza ba waye yake da zunubi a wurin Allah zunubin da ya nauyace shi nauyin da aka jefa shi wuta saboda nauyin zunubin ba zai fita ba wannan shine ɗan wuta saboda haka ba suna ba ne ka ce kai ɗan kaza ne to amma me kake yi so ba suna ne Allah yake amfani da shi ba in ba haka ba ya Allah zai karyata su lan yadkhulul jannata illa man qala man kana hudan aw nasara sai ce tilka amaniyuhum ya ce ba yahude ba zai shiga aljanna ba wa ya ce kirista ba zai shiga aljanna ba duk wanda ya tsarkake zuciyar shi ga Allah ya zan ba shi da kafirci ba shi da shirka wannan zai shiga aljanna amma ka kira kanka duk abin da baka kira kanka ka je kai shirka ka ga cewa an ka shiga wuta za ka fita ina fatan ku ɗauki wannan darasin darasi ne mai matuƙar muhimmanci don abin da mutane suka ɗauka musamman waɗanda ke ganin su ahli sunna ne in ba ahli sunna ba wanda zai shiga aljanna amma kuma me suke nufi da ahli sunna kawai ka faɗa da baki ka shiga kuma ƙungiya kaza to duk ɓanɓarmar da za ka aikata kawai za ka shiga aljanna wancan kuma tun da bai ce shi ahli sunna ba yana kungiya kaza ko yana dariƙa kaza sai su ce fau fau fau ba zai shiga aljanna ba amma ma'auni a wurin Allah ba shine kirista ko ba yahude ko wani ba ba shine dan dariƙa ko dan izala ko dan kaza ba ba shine ma'auni ba waye yake da tauhidi zai shiga aljanna waye mai shirka shine zai je wuta na haka ina son duk wanda ke saurare na je karanta tafsirin Ibn kasirin a ƙarƙashin wannan aya ka ga jawaban da ibnu kasirin yayi me ke kai mutum wuta ba suna bane duk sunan da zaka kira kanka da shi amma me aikin aikinka da a ce za a sanya maka kalbu Ibn himar kare ɗan jaki sunan ubanka jaki da haka aka yanka mai rago kai kuma sunanka kare amma sai ka fi kowa ibada yo ina ruwan Allah da wannan sunan tuni zai saka aljanna amma da za a ce maka abdullahi ibnu abdurrahimi ibnu abdurrahmani ibnu abdulazizi kaga duk da kai da ubanka da kakanka da uban kakanka duk bayin waye amma a suna ne sai ka zama mushiriki wuta za ka tafi duk wannan ƙarya ne abdu abdu na kaza ƙarya ne tun da kayi shirka saboda haka mu abin da muke kiran musulmi zuwa gare shi kar ka hukunta mutum da sunan shi ka hukunta mutum da aikin shi amma fa ka san ba za ka iya gane haƙiƙanin mutum ba sai in za ka iya tsaga zuciyar shi tunda ko ba za ka iya tsaga zuciyar shi ba to kar ka ce wane wane dan wuta ne sai dai ka ce mai aikata kaza wuta zai je shine abin da Allah ya faɗi bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu ulaika ashabun nari wanda bai aikata zunubi zunubin shi ya danne shi a cikin wuta to shine dan wuta kaji abin da Allah ya faɗi to in wani ya fushi ya ce to Allah da ni kake sai mu ce eh da kai yake tunda kai ka bayyana amma dai shi Allah ya ce duk wanda yake da zunubi zunubi ya nauyi ya danne shi a wuta shine dan wuta kaga Allah bai faɗi suna ba kai kuma sai ka ce to wannan karatun da ni yake to sai a ce maka eh da kai Allah yake amma dai shi Allah bai ce kai ba amma tun da kai ka ce kai ne mai wannan siffar to wuta ba ka shiga idan kwamishinan 'yan sanda ya zo ya ce Allah ya tsine wa barayi albarka sai ka tashi kana faɗa duk me za a rinka zagin barayi eh tuma ba 'yan ƙasa ba ne to sai kai ka caji ofis ka yi jawabi haka ne ko ba haka ba to da haka jama'a kun ji mu mazhabinmu ne duk abin da ya tabbata yana da dalili to abi to shi ake kira al salafi to yadda shi mazhabin yake baya ware wasu malamai ya ce su kadai za a bi baya ware wasu littattafai ya ce su kadai za a bi kuma baya kiyayya da wasu ya ce waɗannan ba alheri tattare da su gashi kuma suna da ilimi ko kuma a ce waɗannan littattafai ne na ilimi ya tabbata na ilimi na haka kuma a ce gaba su sharri ne na haka mun yadda da risala mun yadda da iziya mun yadda da ahalari mun yadda da ishimawi mun yadda da ƙawa'idi mun yadda da muktasar a makarantar nan tamu kuma muna karanta su muna sharhin su ni ko jama'a tun kafin gemu ya fito min kaf na karance waɗannan littafan na san su kuma ina iya karantar da su kai tsaye ba tare da tantama ba masha Allah, kuma insha Allah. amma menene yake faruwa idan mun karanta iziya mu ga me iziya ya faɗi wata magana ta yi karo da ta annabi sai mu ce a wannan ba daidai ba ce to shine sai su ce to ka zagi mai risala ka zagi mai iziya ka ce ka fi shi karatu kenan ka gano abin da bai gano ba sai mu ce a ka natsu mai iziya ya ce idan limamin juma'a na hudu ba mai Malam ishmawi malar rufa'i ya ce in limamin juma'a na hudu ba idan ka shigo masallacin juma'a haramun ne ka yi nafila sai muka ce to wannan magana ce bai kawo dalili ba mu kuma muna da dalilai a cikin sahihul bukhari da muslim annabi ya ce idza ja ahadukum yawmal juma'a wal imamu yakhtubu idan ɗayan ku ya zo masallaci ranar juma'a liman na hudu ba fala yajlis kada ya zauna hatta yusalliya raka'ataini khafifataini har sai yayi raka'a biyu masu sauki a wata riwaya fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini kar ya zauna sai yayi raka'o'i guda biyu sai ce wale ta jawwaz fihi ma amma ya takaita su raka'o'i biyu na haka sai mu ce to kaga na annabi shine daidai to na mai iziya ba sai mu ce kuskure ne na mai ishmawi kuskure ne mai iziya ya ce idan kana da mata guda biyu ranar girkin wance haramun ne ka shiga ɗakin wance sai dai kana da bukata ka tsaya ta miƙo maka ko makamantan haka sai mu ce a ba daidai ba ne annabi ya aikata saɓanin haka hadisi yana nan cikin sahihu muslim to ire-iren waɗannan maganganun mai iziya ya ce idan ka je ka auro ‘yan gidan sarki ka haɗa ta da 'yar talaka to wannan sai ka bata abinci ta ci irin na gidansu salad da bread da kwai soyayya da hanta da da fanke da cincin da dankalin turawa wannan kuma a gasa mata makani da walahan da tuwon masara gabza da kuma tuwon dawa datsa da miyar kuka ba haɗejiya ta ci babu nama saboda haka ake ci a gidansu sai muka ce a wannan kuskure to mu kun ji yadda muke karatun mu kuma kun ji yadda muke amma mu ba ma zagin malaman fiqihu kuma ba ma sukarsu kuma ba ma sukar littafan fiqihu amma ba mu imani a ce malaman matsayin matsayinsu ɗaya da annabi ba ba mu imani littattafansu ɗaya da littafin Allah alƙur'ani ko kuma ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a ga wanka yi wanka ga ruwa ya ƙare wa ɗan kada a yayin da nake tunanin muƙaddiman nan ba za ta kai irin ta imam bukhari ba ma da na yi nake tunanin da guda ɗaya za a idan haka na sa mata zero to gashi har yanzu ba a karkare ba ba amma fara magana dangane da littafin imamu muslim din ba ta lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu saurara anan idan muka zo an jima tsakanin magariba da isha wanda shine zai zama kasar na ɗaya wannan da kake saurare shine b wancan da ke kafin shi shine a to an jima za a yi kasar number one na karatun sahihu muslim insha Allah ta'ala a wannan lokacin zan yi amfani da minti talatin zuwa arba'in da biyar wato rabin kaset in karasa wannan mukaddima kuma sai mu fara karatun insha Allah ta'ala da wannan muke cewa ya Allah gafarta mana kurakuran da muka yi Allah ka ji kan imam muslim Allah ka ji kan iyayen shi da malaman shi da kakannin shi Allah ka ji kan namu iyayen da malaman da kakannin ya Allah ka karfafe mu ka sa mana albarka wurin wannan karatu Allah madaukakin sarki ka zubo mana rahama da karfin guya daga gare ka jama'ar musulmi ne muku fatan alheri nake cewa sai mun hadu anjima bayan sallan magariba insha Allahu ta'ala zan zo in karasa wannan muqaddima kuma zan fara karantar da ku wannan littafin dan haka kowa yayi yi ƙoƙari ya zo da ainihin kwafin wannan littafin wanda a yau za a fara karatun shi insha Allahu ta'ala kuma zan yi amfani da tsakanin magariba da isha na gobe ita ma in Allah so in ci gaba da muku karatun wannan littafi don ya zama fa'idar ta tabbata sannan kuma sai a ci gaba da karatun kullum karfe hudu da rabi na la'asar zuwa karfe shida ranakun asabar da lahadi